Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan wa suna yi da Ahmad keke ina muku fata alkhairi a ‘yan wa darasin mu na yau shine ko wata hanya wadda zan na dukkan wanda yake amfani da WhatsApp na tabbata zai ce tabbas yana buƙatar wannan hanyar akwai abubuwa da yawa wanda za ga kana buƙata ka amfani da su a WhatsApp su amma kamfanin asalin WhatsApp bai kawo wannan abun ba haka zalika ko da ce mutum yana amfani da GB shi ma GB bai sa wannan abun ba kana so ka kare duka wanda yake so ya ga nassin ɗinka ko kuma profile ɗinka ko DP ɗinka ko kuma waɗanda suke saka a group da zaka iya cirewa ba kowa bane zai iya saka a group ko kuma ya kalli dp ɗinka zaka iya zaba iya nambobin da kai saving a wayar ka suna su iya adin dinka a group ko kuma su rika ganin lesson dinka ko kuma profile ɗinka ko dp ɗinka baki daya to haka ke sa na kawo mana wata hanya mai matuƙa amfani wanda aka iya sawa ko da a ce misali kai saving din namban mutum idan yana so adin dinka a group wannan hanya ba ta bayi dama adin dinka a group ba sannan zaka iya kare lesson dinka ya ga shi ka sauka ko yaushe kake online shi wannan application to wannan hanya ba ta bashi shi dama ya ganka wallahi ba ko kuma yaushe ka sauka ba sannan akwai abin da yake faruwa za ga wani lokacin ka sai din nan mutum amma kuma kana tsoron ko da a ce ka je gida kuma wani zai cekin akan cewa yana so ya ga wata namba da ya duba cikin namba ya ga namba shine zai iya tambayar ka ta ka sa wannan namba ko kuma idan ana ta wani tunanin tunani akan cewa an sa wata namba ko kuma ka sa namba directly irin abokin ka ko kuma matarka ta iya sa namba ta cekin dinta akan cewa ka sa namba wata a cikin wayarka to wannan ya ta baka dama kai hadin bi ma'ana ka ka ɓoye wannan lambar a cikin wayarka ko da a ce an duba ta a cikin wayarka ba za a ganta ba sannan kuma za ta magance ma dukkan wancan abin da ya lissafo a saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe Kafin mu ci gaba da rasu mu muna roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe sannan ka mana lakin sannan ka tura abokananka dukkan inda suke chatin whatsapp facebook instagram telegram twitter na gode so dama ka wanda yake tambaya ta me yasa ba na faɗa suna application da ce ina faɗa suna play to ina shiga ina nunawa ce abin da yasa kamfanin youtube sun kirkiro wata hanya ne za ka iya faɗa wani application din su kuma su yadda da application din ba sannan su iya ba youtube din naka matsala haka yake sa kawai zan ajiye muku link na application din wajen description da wajen comment normal shi wajen description misali bayan ka buɗe normal video kamar haka kana kalla kana kallon bidiyon a nan gefe za ga wata alama kawai sai ka tawa kana taba za ga bayanai kan bidiyon sun bude bayan rubutu na farko za ga na ce link din application din kawai sai ka taba kana taba za ka download na application din sannan kuma wajen comment shine shi ma bayan haka bude bidiyon normal kana kalla haka a nan ƙasa za ga wata alama comment an rubuta comment kana taɓa za ga mutane da yawa ma sun yi comment a ciki bayan nan a ciki za ga na ce ga link na application din sai ka taba sai ka download na application din so misali bayan ka yi download na application din kawai sai ka taba sai ka buɗe application din application din da farko zai fara tambayar ka akan cewa ka sawa shi kan sawa din application din security in case ko da a ce wani yana so ya shiga cikin application din shi application din zai tambaye sa akan cewa sai ya sa security zai buɗe to a nan za ga abubuwa guda akwai calculator akwai black pattern sannan kuma akwai password number anan sai ka zaɓi kalar irin password da ke so ka sawa application din ni normal zaɓa na kasa zan zaɓi number password to kawai sai ka tawa bayan ka zaba sai ka sa password din da yake ni number password na zaba anan zan sa nambobi daga hudu zuwa sama bayan nan zan sa security akan application din bayan ka sa security application din zai tambaye ka kan cewa in case ko da ce ka manta wannan password din su baka za su dawo ma da password ɗinka amma ka sa gmail ɗinka anan to anan sai ka sa gmail ɗinka bayan ka sa gmail ɗinka za ga finalize a nan ƙasa kenan sai ka taɓa bayan ka taɓa bayan ka taɓa zai nuno ma nan to sai ka taɓa ok bayan ka taɓa ok sai ka taɓa allow bayan ka taɓa allow zai nuno ma dukkan waɗansu nambobi da suke a wayarka sannan kuma wannan hanya ce ta baka dama ka yi dukkan abin da safo a bayan a farkon bidiyon a na farko idan kana so ka kare dukkan wanda yake yawan adin ɗinka a group anan zaka nemo number sa bayan ka nemo number sa ka already zaka taba alama idan nan a gefen nan ga wata alama ido kana taba zaka blocking din sa idan yana soyadin yadin ɗinka a group ba zai gani ba sannan kuma idan ma kana so bayan ka save din number mutum da an yi searching ta ko an yi checking din a cikin contact ɗinka a cikin nambobin ka ba za a ganta ba aka iya zuwa cikin wani application ɗin ka taba alama ido bayan ka taba za a nemi wannan number a rasa sannan kuma shi ma in ka taba ta again ba zai ga dp ɗinka ba ba zai ga profile ɗinka ba sannan ba zai ga status ɗinka ba takaice dai wannan application yana da matuƙar amfani amma ya kamata a ce mu kula sosai amma idan ka yi heading idan kana so ka dawo da application ɗin directly za ka iya dawa cikin application ɗin sai ka taɓa hiding contact ɗin nan kana taɓa za ka duka wani application da kai haidin. misali zan nemo wata number in blocking ɗinta a nan kenan misali na nemo number ta asali bayan nan sai ka taɓa alama idan kamar da na ce bayan sai ka taɓa okay to kana taba okay shikenan kai ka yi blocking ɗin wannan number ko da a ce ka shiga contact ɗinka ka yi searching ɗinta ba za ga wannan number ba baki daya kamar inda kuke gani na yi blocking din wannan number ba za a ganta ba kowace kalan namba kai taba wancan abin ba a ganta ba sannan kuma kana so ka dawo da nambar directly a nan gefe zaka hiding contact to sai ka taba kana taba idan kana so ka dawo da ita a rinka ganin ta a cikin lambobin ka sannan kuma ya dinga ganin dp ɗinka ko profile ɗinka ko kuma yaushe shiga online ko yaushe ka sauka ka taba alama idan nan kana taba zai noma nan bayan sai ka taba ok kana taba ok shikenan ka dawo da wannan lambar sannan kuma ko da a ce ka zo ka yi cikin ɗinta a nan za ga lambar kamar da kuke gani gashi nan ta dawo to wannan hanya za ta baka dama ko da a ce abin da ya sa nan ban da nan wayoyi guda biyu ne da na nuna muku in dai ka haidin ɗin lambar gaba ɗaya babu wata namba ko in ce babu wata namba da zai adi ɗinka a group ko kuma ya ga lesson ɗinka ko kuma ya ga dp ɗinka haka saboda haka kada ku manta taɓa mana alamar subscribe sannan ku mana lakin sannan ku mana share na gode.